مهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya kara haɗa mu a wannan lokaci muna fata da addu'an Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan rana yau sha takwas ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya yi daidai da 23 ga watan biyar shekara ta da 2019 muna roko da fatan Allah madaukakin sarki ya hada mu da dukkan alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan wata mai albarka ya yan uwa masu albarka a jiya idan ba mu manta ba cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya kan aya ta ɗari da goma cikin suratul an'ami wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wannan aya malamai sun fassara ta ta bangarori guda biyu akalla bangare na farko wani kallibu afidatahum wa absarahum zamu juyar da fuskokinsu da eh, eh, eh, nukallibu afidatahum zukatansu da fuskokinsu kama lam yu'minu bihi wani marra kamar yadda ba su yi imani da shi a mataki na farko ba wa nazaruhum fi tudyanihim ya'magun sannan mu bar su cikin dimuwar su suna ta dimaucewa fassara ta farko da malamai suka yi shine wa nuqallibu af'idatahum za mu bar su a cikin dimuwar su ma'ana a cikin lahira idan aka je lahira kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda anan duniya ba su yi imani da alqur'ani ba to sai mu bar su in suka je su a can lahira sai mu bar su a cikin ɗimuwarsu suna ta bidin-bidimarsu wani kallibu a fi firatahun wa absarahun kamala mu'minu bihi a wani marra fassara ta farko kenan fassara ta biyu wani kallibu a fi ta firatahun wa absarahun kamala mu'minu bihi a wani marra kamar yadda a lokacin da aka kawo musu alkur'ani mai girma ba su karba sun yi imani da shi ba ba su karba sun abin nan ba to sai mu dora musu murfi akan sai mu dora musu murfi akan akan kunnuwansu da kan zuciyoyinsu ya zamanto ba za su iya imani ba ko daga baya idan suka gani kamar yadda Allah yake cewa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa wa lahum azabun azim Allah madaukakin sarki yake cewa na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا yajhalun Allah madaukakin sarki yake cewa walau annana nazzalna ilaihimul malaikata su waɗancan kafiran waɗancan mutanen Makka da suke ta cewa kaza a kawo musu kaza yau su ce a taho musu da kaza yau su ce sai an kawo kaza yau su bukaci abu kaza lau anzalna ilaihimul mala'ika da za mu sako musu da mala'iku din wa kallamahumul mauta ba sun ce a musu da a sako musu da mala'iku ba dan mala'iku su sheda a lokacin da annabi yake karanta ayar qur'ani sai mala'ika ce eh tabbas ni kun ga mala'ika ne na sheda akan shi annabi ne wai haka suke so ayi to sai Allah ya ce law anzalna ilaihimul law nazzalna ilaihimul mala'ika da a ce mun saukar musu da mala'iku din wa kallamahumul mauta sannan mutanen da suka mutu gabaki daya a ce duk sun tashi duk abin da ya mutu kallamahumul mauta matattu su taso su ce musu tabbas eh mun ga wannan mun gani mun je kabari mun gani tabbas akwai azabar kabari tabbas akwai tashi tabbas da za su taso wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla Haka nan, da za mu tasar musu da komai da komai ƙubulan ay mu'ayanatan a wata ƙira'a ƙibalan gashi nan abin komai da komai suna gani ma'anarsa daga muƙabala da kuma mu'ayana gashi nan face to face suna ganin abin al'imamu mujahid ya ce ƙubulan ai afwajan ƙabilan ƙabilan a tayar musu da waɗannan abubuwan dukansu ƙabila-ƙabila ba ma'ana a tayar musu da mala'iku su zo bayar da shaida matattu su zo su bayar da shaida matattun ma na al'umma kaza iyayensu da kakanninsu da jikokinsu kun ga mu iyayenku ne gashi nan mun zo mun yi kaza tabbas mun je mu mun ga mutuwa gaskiya ce za a tashi mutane akwai azabar kabari akwai nimar kabari da za a tashi su sannan a tashi dabbobi a tashi ayari na dabbobi a tashi ayari na kaza a tashi ayari na halitta kaza duk abin da ya mutu a tashe sa su gan shi tabbas shi nan baro-baro da idansu ma kanu liyuminu Allah ce ba za su taɓa imani ba illa an yi sha Allah sai dai idan Allah ya so su imanin sannan su imanin shi ne abinda Allah ya fi cewa la'in za'atun kullu ayatun la'in za'atun ayatun na biha kamar yadda suke cewa auta tiya billahi wal mala'ika ƙabila ƙubulan ƙalulan nu'mina laka lan nu'mina hatta nukta mithla ma'utiyar rusulullah ba za mu imani da kai ba har sai an kawo mana irin abin da aka zo da manzanni da suka zo su hatta nukta mithla ma'utiyar rusulullah sai an zo mana da irin abin da manzanni suka zo da shi in kana so mai imani da kai to ka zo mana irin abin da annabi musa ya zo da mutanensa ka zo mana da irin abin da annabi eh, eh, hudu ya zo da mutanensa aka zo da samudawa da adawa da kaza da kaza hatta nuta mislama kutiyar rasulullah قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا سكتي لا سكتي لولا أنزل علينا الملائكة dama dai in kuna so mu imani in kana so mu imani a saukar mana da mala'iku gaba daya duk mala'iku a saukar mana da su auna rara bana ko kuma muga ubangijin muga allan ma gaba daya in ta'addanci da suka ninka yi kenan kaga wannan akwai wuce gona da iri cikin wannan abin don haka anan sai allah ya ke cewa wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun saboda mafi yawa daga cikinsu ba su fahimci wane ne Allah ɗin ba ba su fahimci don me yasa Allah ya ko da manzanni ba ba su fahimci haka ba shi ya saka za a yi ta wa'azin ba za su abin nan ba haka kuma ba zai saka kai manzo ka ce a'a ka daina wa'azi tunda ba za su Allah ya saka a'a kai dai kai wa'azin innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kai wa'azin ka ne kai wa'azin sauke ka ne kai me kai wa'azin amma su karɓi wa'azin wannan ba aikin ba ne ka ce dole sai sun imanin ba aikin ba ne aikin shi ne dole ka yi wa'azi ka fadakar ka ilmantar ka gaya musu abin da yake zai fitar da su zai kai su hanya ka gaya musu wannan shine abin da yake aikinka amma in dai dan a da su ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai annabi baka shiryar da wanda kaso wanda kaga dama Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama an samu mutanen da suka yi masa ta'addanci suka yi masa kutse suka fasa masa jiki annabi ya rinka yi musu mummunar addu'a Allah ya ce masa wannan kuma ba a hannunka yake ba ma alayka min hisabihim min shay'in hisabinsu da lamarinsu ba a hannunka yake ba daga baya kuma sai suka zo suka yi mai suka musulunta suka yi imani da shi suka zama gaggagaggan sahabbansa sallallahu alaihi wasallam dan haka kai aikinka da kai annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda za su biyo bayanka masu wa'azi masu da'awa aikinsu kawai shine su yi wa'azi su faɗakar su karantar abin da ya shafi karɓa wannan karfan kafa ne idan aka abin nan idan aka wannan idan aka samu sun yi ribar kafa kai wannan ribar kafa ne idan mutum da idan aka samu mutane sun ɗauka sun yi imani kai dai lokacin da kai wa'azi ka faɗakar ka ilmantar ka riga ka sarki da nauyinka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa وكذلك جعلنا لكل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون Allah madaukakin sarki yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin nan muka sake muka sanyawa kowanne annabi aduwan makiya kalmar adu tana zuwa da ma'ana ta adu ma'ana mutum daya adu tana zuwa ita din tana zuwa da ma'ana ta jam'i kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul kafi Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fafasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu kalmar adu anan wajen abinda take nufi tana nufin makiya ba makiyi guda ɗaya ba wa hum lakum adu alhali su makiya ne a gare ku dan haka Allah ya ce wa kadhalika haka nan muka sanya kamar yadda waɗancan mutanen suka zamanto suka tisa ka a gaba yau su ce kaza gobe su ce kaza jibi su ce kaza haka nan muka sanya wa kowanne annabi makiya shayatinal insi wal jinni muka saka masa shedanu na mutane da shedanu na aljanu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura sashin su da sashin su suna yaudarar sashin su suna yi wa junan su suna yi wa junan su wahayi suna gaya wa junansu maganganu suna taimakekeniya da junansu Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul Ali Imran yace fa in kadzabuka faqad kudhiba rusulun min qablikar idan an karyata ka karka damu al'ummomi annabawa da suka wuce manzanni da suka wuce kafin kai ka zo ka su ma an karyata su dan haka ba abin tashin hankali bane haka ya faɗa cikin suratul an'am aya ta 34 walaƙar kudbibat rusulun min ƙablika fasabaru alama kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddil lil kalimatillah wal qad kudibat rusulun min qablika haqiqa an qaryata manzanni da suka zo kafin kai ka zo ka fasabaru sai suka yi hakuri wa sannan aka cutar da su hatta atahum nasruna har nasarar mu ta zo ta samu a lokacin da annabi a lokacin da manzo a lokacin da mai wa'azi yake karanta irin waɗannan sai kwanciyar kali da nutsuwa ta zo cikin zuciyarsa hakanan ya faɗa cikin suratu fusilat ma yuqalu laka illa ma qad qila min qablika inna rabbaka ladhu makfiratin wa dhu alik babu wani sabon abu da za a gaya maka duk abin da aka gaya maka an gaya wa annabawa da manzanni da suka zo kafin kai aka yi fada cikin suratul furqan aya ta 44 wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira haka nan muka saka wa kowanne annabi da yazo shi kowanne dan da'awa da yazo duk annabin da yazo sai da muka saka masa mai aduwan makiya ƙarya kake ka ce za ka yi gaskiya ka ce za ka yi wa'azi ka ce za ka faɗakar ka ce wai ba za ka samu mai bayan da za a yi ta yiwu ba a taɓa samu ba ga shi nan allah yana faɗawa haka sunar allah take dole sai ka samu mai so dole sai ka samu mazauta dole sai ka samu makiya dole sai ka samu wanda suke faɗa da da kai suke fada da da'awar da gaskiyar da kake fada dole ne sai ka samu wannan in ma baka samu wannan baka tuhumi kanka ba gaskiya kake fada ba ka tuhumi kanka ba gaskiya kake fada ba dan haka wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni muka saka masa shedanu na mutane da kuma shedanu na aljanu annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana sai yake cewa ai kowanne dan adam yana da shedaninsa na mutum da kuma na aljani yana da shedaninsa na aljani sai sahabbai ko kuma na na aisha sai ta tambaye sa cewan wala anta ya rasulullah kai ma kana da shi shedani na aljani wanda eh, yake kanka yake yi maka wahayin kai kaza kai kaza na sabon Allah kai kaza na sabon Allah sai yace eh kwarai da gaske ni ma ina da shi walakin Allah a'anani alaihi fa aslama yace sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta dan haka la ya'muruni baya umarta na illa bil ma'ruf sai da abu mai kyau au kama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya umarta na sai da abu mai kyau kowa yana da shedan cikin aljani wanda yake gaya masa ka yi kaza ka bar kaza ka yi kaza ka bar kaza aikin alkhairi in za ka yi ya a a'a dan me za ka yi jiya ma fa ka yi yau ma fa ka yi me za ka abin nan ba za ka gansa ba shedan oga kwata-kwatan yana a kullun yana kafa kujerarsa akan me kan ruwan teku duk sai ya baza aljanu ya ce kowa ya je ya je shi ya abin nan kowa ya je shi ya samu ya samu nashi ya saka shi aiki ya sa shi mummunan aiki kowanne aljani ya je samu yana ta kokarin ya zai yi kaza ya zai yi kaza ya zai ya bata wa wane ne zai sa kowa yana tunanin ya wa shi zai samu kambu ko kuma ba shi zai samu ba dan yana bayar da rigar girma hular girma sandar girma yake bawa duk wanda ya je shi abin da yake so wancan ya zo ya ce ai na zauna tsakanin wani da wani sai da na suka su suka yi fada suka bata suka yi baram-baram suka yi zage-zage tsakaninsu wannan ya zo ya ce ai ni kam da na je ni da na samu wani da wancan da na saka yi dan ɗaga ido ya kalle ta ƙarshe sai da na saka suka yi zina tsakaninsu wancan ya ce aini kam sai da na an giza wane ya je ya kashe wane wane ya ce aini kam sai da an giza wane ya je ya saci kayan wane wane ya ce aini kam sai da na haɗa wane da wane sai da na yi abu gaza duk ga baki ɗaya yuhi ba'duhum ila ba'dun zukhrufal qawli gurura maganganu ne yaudara kowa ya zo ya faɗi rahoton abin da ya je shi ya yi wane sai zo ya ce ni kam aiki na yi babban aiki na yi ai sai da in je ni nawa nawa abin sai da in saka ya saki matarsa sai shaidan ya ce eh tabbas kai kayi babban aiki zo kai za a ba wa sandar girma ka saka shi ya saki matarsa ai kai za a ba sandar girma babu wanda ya irin aikin da ka yi shi ne oga kwata-kwata wanda aka saka ya je ya saki matarsa wannan shi ne oga kwata-kwata lamba 1 lamba 1 shi za a ba wa sandar girma a kullum shaidan yana yin wannan kuma kullum sai ya tara mutanensa na aljanu sun zo sun kawo masa wannan rahoton wata rana annabi sallallahu alaihi wa wa sallama a qala qatada qatada yake cewa wa balagani anna abadharin kana yawman yusalli labari ya same ni wata rana abu dharrin yana sallah abu ana cewa wai baban zarra baban baban zarra abu dharrin cikin labarinsa da tarihinsa akwai abin mamaki watakila wata rana muna karanta tarihinsa farko ya zo ya musulunta ɗan ƙabilar difar ne ƙabilar difar babbar ƙabila ce babban gari ne wanda ƙuran shawa suna wucewa ta garinsu in za su je su yi kasuwanci ko da ya zo ya musulunta kowa yana koyi musulunci sai ya je gindin ka'aba ya tara mutane ya ce shahadu Allah ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadar rasulullah suka tare suka yi masa dukan duka suka yi masa lilis da ƙyar aka samu wani ya zo shi ya ce kai wannan faɗan gifar ne ba wallahi idan ba ku bar sa ba kuka kashe sa gifar kun san su za su hana kucewa ta garinsu kuma ta garinsu kuke wucewa ku tefa wuce don haka ku kiyaye kanku da ƙyar aka kwashe gifar a abu zarin aka kaisa ina aka kaisa a aka kai sa wajen annabi annabi ya yi jinyarsa bayan ya samu sauki ya ƙara komawa sai da ya haka kusan so uku daga ƙarshe annabi ya ce ina roƙonka ɗan allah tattara kayanka ka tafi garinku ka je ka kai da'awa a can ka je ka yi da'awarka a can ranar da na yi hijira zuwa madina zan kira ranar da na yi hijira ko na sami yanci zan kirawo ka sai ka dawo ya tafi sai ranar da annabi ya hijira ya jira bari sai ya ɗebo ayarin mutanensa da duk wanda suka musulunta 'yan garinsu ya kwaso su suka tauki annabi ya hango su sai ya ce aka ce wancan wane ne aka ce rifar ne da shi da mutanensa sai annabi ya ce rifarun gafar Allah lahu gifar Allah gafarta musu annabi ya musu addu'a sallallahu alaihi wasallam lokacin bayan annabi ya rasu mutane sun yi fama da shi saboda yana da ra'ayi na daban abu zarri idan yau ka je a ra'ayinsa idan ka je ka yau ka samo abinci da za ka ci yau to in aka samu ragowa saura akan abin da za ka ci yau to bai halatta ka bar shi a gidanka ba ka kyautar ka je ka ka nemo naira dubu daya naira dubu daya za ta ishe ka a gidanka to gobe da ka fita ka samu dubu daya da dari biyar me za ka yi da ita ai za ka aje ta a susu ne ko a a bai ka aje ta a susu ba sai dai ka je ka ba wani wani talaka akan irin waɗannan ra'ayoyi shi ne a umar uthman ibn affan ya ce kar mutane su rudu da irin wannan fatawar tashi in ka zauna a cikin gari mutane shi har ga Allah haka ya fahimci addinin ba wai san duniya ba ba wai san rai ba ne ko kuma abin nan a a haka a haka ya fahimta don haka annabi ya in dai a haka ne an Uthman ce in dai haka ne gaskiya sai dai ka fita daga cikin gari karka zo ka za mutane ka rudar da mutane don haka ya je shi ya samu wani gari can wani kauye je shi ya yi yar bukarsa ya zauna a nan wajen har rayuwa ta zo ta yi halitta a wajen don haka imamu kata da ya ce labari ya same ni cewa anna abadarin kana yau mani salli wata rana yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'awwad ya abadarin min shayatinil insi wal jinni ka nemi tsari kai abu zarin daga shaidanun mutane daga shaidanun aljanu a cikin mutane ma akwai shaidanu wanda za su zo suna raya maka munanan abubuwa kayi kaza kayi kaza kayi kaza a tunaninsu har wani lokacin za su iya rantse maka da Allah kamar yadda shaidan ya zo ya samu annabi adam ya ce masa wa kasama huma inni lakuma nasu in ya rinka rantse musu wallahi nasiha nake muku rantsuwa ba ita ba ce alama ta ce abin da wane yake faɗa gaskiya ne ya dace ka duba wane ne yake faɗa wannan magana din magana idan mutum ya yi ce na rantse da Allah yawan rantsuwa ai alama ce ta munafiki alama ce ta makaryaci in kana da gaskiyar ka bari sai an nemi ka rantse sannan za ka rantse don haka sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama inna minal insi shayatin a cikin mutane ma akwai shaidanu kamar yadda akwai shaidanu cikin aljanu sai annabi ya ce masu eh akwai shaidanu akwai shaidanu cikin mutane mana don haka shaidanun cikin mutane suna da illa su ma saboda nan. kuna kwanciya ku tashi da su amma abinda suke gaya maka ba gaskiya suke gaya maka ba ba daidai suke gaya maka ba ba abinda zai kai ka gagacci za su gaya maka ba hakanan ya tabbata a wani hadisi shi ma na abu dare yake cewa na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana masallaci sai na zauna sai ya ce min ya abadarin ka yi sallah kuma sai na ce masu a'a sai ya ce ka tashi ka yi sallah sai na tashi na yi sallah sun majalastu faƙala sai na zo na zauna sai ya ce min ya abadarin ka nemi tsari daga shaidanu na mutane da aljanu sai ya ce a na san shi mutane aljanu suna akwai shanu cikin aljanu a cikin mutane ma akwai shaidanu sai annabi ya ce masa eh akwai shaidanu cikin mutane ba na haka yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yace da yake magana akan abubuwan da in suka wuce ta gaban ka sallar ka ta warware sai yace alkalbul aswad bakin kare sai sahabbai suka ce a ah, annabi ya kaware bakin kare kadai akwai fari ba akwai kaza akwai kala kaza akwai kala kaza na kare ya kaware baki sai ce alkalbul aswad shaytanun bakin kare shedan ne kaga bakin kare wuluk ai shedan kenan dan haka yuhibbuhum ay yulqi ba'dhum ila ba'dhin alqawl almuzayyan almuzakhraf suna gaya wa junansu magana ta tsari suna tsara musu ƙarya Allah madaukakin sarki yace walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da ubangijinka ya ga dama da ba su yi haƙƙin ba fadharhum ka kyale su ai da'ahum ka bar su su fita daga daga sha'aninsu wa ma da irin karerai da suke kirkirowa da irin maganganu da suke faɗa wanda babu gaskiya a cikin maganganun babu adalci a cikin maganganun a nan wajen ba Allah yana hana annabi da masu yin wa'azi akan kar su faɗi gaskiya ba a a'a in suka ci gaba da wannan abin ka kyale su akan ɗimuwarsu amma kai dai ka yi musu wa'azi ka faɗakar da su ka ilmantar da su ka karantar da su Allah madaukakin sarki yake cewa wali tasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirati waliyardawu وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون نعم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Allah madaukakin sarki yake cewa walitasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah ay litamila ilayhi kamar yanda Abdullah ibn Abbas yake cewa danka karkatar da kunnuwanka da jinka zuwa gare su waɗanda suka basu imani da Allah ba wali yardahu domin ka yarda da su ayyuhibbuhu wa yuriduhu ya yaqtarifu ma hum haka hakanan dan su kirkiri irin kirkira da suka kasance suna yi kamar yadda Allah yake faɗa fa kuma ma ta'buduna ma antum alayhi fatini illa man huwa salin jahim hakanan yake faɗa a cikin suratun zariyat innakum lafi qawlin muhtalif yi anhu an Allah ya ci gaba da cewa afaghayra dini afaghayra Allah abtaghi hakaman ka tambaye su ai kulli haula al na billahi ya ya'buduna ghayrahu ka tambayi waɗancan wanda suke wa sabanin Allah afaghayra Allah abtaghi hakaman yanzu sabanin Allah kuke so na samu wani daban mai hukunci tsakanina da ku Allah ne ya saukar da ya aiko ni ya bani wannan umarnin ya ce min na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na isar muku da saƙo. yanzu kuna neman wani abu daban saɓanin Allah a faghairar lahi abtari hakaman ƙuhuwar lade an zala ilaikumul mu fassala, alhali shi ya saukar muku da littafi mu bayyanan gashi nan bayyanan ne a fili ga littafi nan a gabanku an saukar muku da littafi an kalubalance ku kan littafin kuma kun kasa kawo komai a cikin littafin an ce ku kawo sura ɗaya kun kasa aya ɗaya kun kasa aya goma kun kasa sura goma kun kasa ku kawo kamar ƙura'anin kun kasa an ce kun tambayi abu kaza kun ce a kawo muku abu kaza gashi nan an kawo muku wata ya tsage gida biyu eh, gida biyu rabin shi ya zo shi ya tsage gida biyun ya zo shi kun ce bishiya ta tsage eh, ta dare ta tashi daga inda take ta zo ta nan wajen inda nake ta babbago daga jijiyarta ta zo ta waje na kun ce duka ga ayoyi nan ga kuma eh, mu'jizozi nan duka wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أو تقراء أو تقراء منزل من ربك بالحق wallazina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi cikin yahudawa ya'lamuna suna da masaniya sun sani tabbas annahu cewan shi wannan alƙur'ani da wannan bishara cewan munazzalun min rabbika saukakke ne daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya ku je ku tambayi yahudawa ga yahudawa nan suna faɗa muku kun tambaye su sun ba ku labari su kansu yahudawan ba su yi imani ba ba don komai ba saboda sarransu Allah ya ce falata kunan na minal mumtari karka zama cikin masu shakka akan abin da kake yi don ba su bi ka ba karka yi shakkan abin da kake fada shi ne abin da Allah yake fada cikin suratu yunus aya ta 94 yake cewa fa'in kun tafi shakkin mimma an zalna ilaika fas'ari ladina ya karɓunan kitaba min ƙabrik laƙar kan haƙumin rabbika fala da minal mumtarin fa kun tafi shakkin in ka zamanto cikin shakka da kokonto akan abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik ka tambayi yahudawa da kiristoci wanda sun riga sun karanta littattafai kafin kai ka zo ka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka zama cikin masu shakka da masu kokonto cewan abin da kake akai gaskiya ne wannan zai baka cewan idan kana kan gaskiya gaskiya ita sunanta gaskiya mutane da yawa sun bita ko kaɗan sun bita ita gaskiya sunanta mai sunanta gaskiya ba a gane gaskiya da yawan mutane da suke mai da suke bi don mutane da yawa sun bi ba shi yake nuna cewa wannan abar gaskiya ba ce gaskiya sunanta gaskiya a matsayinta na gaskiya annabi ibrahim a lokacin da ya zo shi ya yi da ya yi awaye ya yi da ya yi awa shi kaɗai ne daga farko amma ya girgiza bai girgiza ba ya tsaya akan gaskiyarsa har allah ya kirawo sa da suna al'umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya kira sa da umma gayya al'umma shi kadai annabi ibrahim inna ibrahim wannan yake ƙara tabbatar mana cewa rufe gundunan ofis ne gundunan gaba da don haka kasancewar wane da wane da wane ko kuma ni kadai ne baya nuna cewa ko wane da wane ko kuma wane sun fi iya magana ko sun fi bayani ko sun fi kaza ba shi yake nuna cewa su suke kan gaskiya ko su suke kan daidai ba yanzu yakin da ake cin mu misali a duniya ai mu da ke mun zama ba mu da baki ba za mu iya bayani ba shi ya saka ake cin mu da me ake cin mu ake cin mu da baki yanzu turawa da waɗanda suke goyon bayansu abubuwan da suka ƙirƙiro na yaƙar ɗan adam a kullum mutum nawa ake kashewa a kullum mutum nawa ake kashewa a kullun dubban mutane ake kashewa amma yakin da ake maganan cewan yakin da ake maganan cewan an kashe mutane da yawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine yakin da aka ce an kashe mutum saba'in an kashe mutum saba'in a duniya ko a najeriya ko a duk sashin duniya da ake yaƙe-yaƙe ka je ka bincika ka je ka duba a rana ɗaya ko a awa ɗaya idan aka wurga wani abin ake kashe irin waɗannan al'ummomi amma saboda me saboda ba mu da baki shikenan kullun sai dai in muka fito mu ce me addinin musulunci ba addinin ta'addanci bane kullun abin da muke faɗa kenan mun kasa yin bayani cewa su ne 'yan ta'adda mun kasa fitowa su mu ce musu su 'yan ta'adda ne kullum sai dai mu yi ta karewa muna cewa musulunci ba ɗan ta'adda ba ne ka je ka bibi duk tarihin mai duk tarihin addinin musulunci ya ya kare da ake magana a kan yanke hannu da ake yi a musulunci ko duka ko jifa ga mutumin da ya yi zina kaje kaka duba a tarihin musulunci daga lokacin da daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi ya zo a matsayin annabi aka a matsayinsa na annabi har lokacin abubakar da umar da uthmanu da ali gabaki daya kalifofi hudu na annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya ka je ka bincika an kashe mutum guda an kashe mutanen da suka fi cikin hannu ka je ka bincika ba a kashe mutanen da suka fi mutum goma ba amma yau idan aka ce an tashi barawo a waje kaza ko a anguwa kaza ko a area kaza ka je ka bincika mutum dubu nawa ake kashewa da wanda suka ji da wanda ba su gani da wanda suka ji da wanda ba su ji sun gani ba gaba ɗaya ake kashewa mutum ba shi yayi ba shikenan sai a saka masa taya a tashe sa me ya kawo wannan rashin tsari rashin doka don haka addinin musulunci addini ne da ya zo shi akan tsari kwanakin baya a jami'a wasu larabawa daga saudiya suka kawo mana ziyara wani sai yake cewa suna tattaunawa akan sun je su kanada suna tattaunawa da wani ba musulmi ba sai yake ce musu wancan wanda ba musulmin ba sai yake ce masa shi fa ya karanta musulunci amma ya ga musulunci amma shi bai so ya shiga musulunci ya ci a me saka ba ka so ka shiga musulunci ya ci a a ya ce saboda musulunci addini ne ta'addanci akwai ta'addanci a cikin musulunci ya ce to kaga yanzu kai sai yake cewa kaga yanzu Bangare ɗaya na musulunci ka buɗe mun shafi na farko ka buɗe mun shine shafi na al'uqubat punishment ka buɗe mun shi kaɗai ka buɗe mun ba ka buɗe mun sauran shafukan ba yace amma tun da wannan shafin ka buɗe mun bari mu tattauna da kai a wannan shafin sai yace ce ka ce mun ka taɓa zuwa sudan ya ce e eh, kwarai da gaske na taɓa zuwa sudan ya ce don allah da ka taɓa zuwa sudan ka gabatar da wata takarda a matsayin kana so ka je ka sudan ko baka taɓa gabatarwa bai ce na taɓa gabatarwa ya ce kafin a baka takaddan ana so ka an baka izinin ka tafi sudan an yi bincike a kanka ko ba a yi bincike a kanka ba ya ce an yi bincike a kaina ya ce sai da aka gano baka da gaskiya ko kana da gaskiya ya ce sai da aka gano cewa ni ina da cikakken gaskiya sannan aka bane ya ce to yanzu a tunaninka da an gano cewa kai marar gaskiya ne da za a barka ka shiga sai ce a ba za a bar da shiga ba ya ce to naji wannan maganar mu je mu bangare daya ya ce yanzu misali sai su bincika su gano cewa da suka baka misali sai suka gano kai marar gaskiya kai mai gaskiya ne sai su baka shin akwai wasu sharuɗa da suka baka cewa in kai kaza za a ma hukunci kaza in kai kaza za a maka hukunci kaza in kai kaza za a maka hukunci kaza sai ce kwarai da gaskiya akwai wannan dokokin ya ce to yanzu ba wata ƙasa ce kake tunanin za ka tashi ka tafi ballantana wanda ya halicce ka ne shi ne da ya halicce ka din sai ya saka maka dokoki na idan kana so ka zauna lafiya gashi nan ka bi kaza ka bi kaza ka bi kaza in kai kaza abu kaza in kai kaza kai abu kaza in kai kaza kaza zai same ka yace dan me kake tunanin cewa wannan yayi tsauri abinda nake so na ce mana gabaki ɗaya shine addinin musulunci addini ne da yazo akan tsari ba ya yi waɗannan hukunce-hukuncen ba ne don yana so yi gabatar da waɗannan hukuncen misali ya ce a yanke hannun ɓarawo ba don yana so a yanke hukuncin ba don yana so a yanke hannun ɓarawo ba ne musulunci ya ce a yi mai ya ce a yanke ba don yana so ba ne ya ce idan mutum bai yi aure ba ya yi zina a tara jama'a a masa bulala ba don yana so a kunyata shi kuma a masa bulala ba ne shi ya saka sai ya kiyaye masa mutuncinsa ta ina ya kiyaye masa mutuncinsa ya ce sai an samo shaidu guda hudu lokacin umar ibn khattab wani mutum ya zo ya ce ya ga wacce da wane suna zina sai ya ce je ka zo da shaidinka sai ya zo ya zo da mutum uku da shi na hudu aka kira mutum na farko ya za ka bayar da shaida cewa kaga wane da wance suna zina ya ce kwarai da gaske zan bayar da shaida na ga wane da wancan suna zina turmi da taɓarya a haɗe na gansu aka kira mutum na uku ya wata irin shaida za ka bayar ya ce tabbas na gansu turmi da taɓarya na gansu a haɗe aka kira mutum da hudu aka ce ya kai kuma ba me za ka ce ya ce laƙadara aitu manzaran ƙabihan ya ce na dai gurin da bai dace a gani ba na gansu a kwanci a kan gado wancan a gefe wancan a gefe guda umar ya ce duk ukun nan aka masu a musu bulala sun mai kazafi sun yi masa kazafi yanzu shi kenan an ɗauka duk waɗancan an ɗauka kenan yanzu shine mai gaskiya shine mai mai yanzu shine mai gaskiya kenan sai dai idan ya faɗa da bakinsa wali sai sayyidul adillat mutum ya ce ya ce yayi zina a tabbatar kuma mai mahaukaci ne, yana cikin hayyacinsa ba wani abu ya sha ba idan ya faɗi wannan to wannan shikenan kuwa ai babu babu ja'ai mace ce ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce zane ki yi zina har ma cikin ya kana dauki sai annabi ya ce ki je ki kime ki je ki haife sa sai da ta je ta haife sa ta dawo sai annabi ya ce ki je kiki shi nono ya sha dan Allah shekara nawa ta je ta ba shi nono ya sha sai da ya kai abin nan ta ƙara dawowa don Allah un gudu ne ba za ta gudu ba duk inda za ta gudu ba za ta gudu ba kaga kenan addinin musulunci ba wai yana ya ɗora hukuncin ba ne don yana so ya yi hukuncin a ya ɗora hukuncin ne don a ka san cewa in ka kashe tabbas kashe ka za a yi sai ka kiyaye shi yasa lokacin Umar ibn khattab aka samu wasu yan daba suka tare suka kashe wani sai Umar ya ce duk kamo su a kashe su sai mutane suka ce a suka yi masa ta suka ce masa ya za a yi mutane da yawa su haɗu mutum goma goma sha ɗaya su haɗu su kashe mutu duk goma duk goma sha ɗaya za ka kama ka kashe su sai ya ce wallahi lauta mala'a alaiha ahla sana'a lakataltuhum jami'an ya ce da mutanen garin sana'a na kasar yaman za su haɗu baki ɗaya mutanen garin dukansu su haɗu duk su kashe rai ɗaya ya ce duk da sai na kashe su ba don yana so yi kisan ba in kasancewan in kai ɗaya ne ka kashe mutum ɗaya za a kashe ka ai sai kai shahada ka kashe mutum ɗayan ko sai ka ce a'a a inda ni kadai ne na kashe mutum ɗaya za a kashe ni don haka bari mu yi gayya mu kashe in muka yi gayya muka kashe ai ba za a kashe mu ba sai aka ce a'a in kuka yi gayya ma kuka kashe sai a tara ku duk a kashe ku don haka sai ku kiyaye kar ku je ku yi mai kar ku je ku kiya kar ku je ku abin nan irin waɗannan manufofi na shari'a su muka gaza fahimta su muka kasa yin bayani ga turawa da suke da'awar 'yancin dan adam 'yancin yara 'yancin mata sai su ce 'yancin mata alhali kuma in ka tsaya ka duba wayo suke so su yi wa mace wayo suke so su yi wa mace wai suka ce wai whatever man can do woman can do even better wani ɗalibi na ina lecture sai ya ce malam ba ibin beta ba ibin bita ne <laughs> eh, ba abin da mace idan kana so ka gane cewa mace za ta iya yin sama da abin da za ka iya yi idan aka juya tirela za a yi dakon siminti ka ce mata ke ma zo ki ɗauka tun da za ta yi sama da abin da za ka iya ba haka suka ce ba sun ce mace za ta yi sama da abin da za ka iya akwai lokutan da za ka yi kafaɗa ɗaya da mace ina su take sai suka ce wai garban eh, gado wai an raba ita an ba ta rabi eh, shi namiji an ba shi an ba shi kasan mata biyu sai muka ce ku je ku karanta akwai gurin da mace ma sai ta fi namiji samu ɗaya kenan sannan kuma mu a ka'idar musulunci ai ba mu a ka'idar musulunci mace ba ta da nauyin komai a kanta wannan rabin gadin da za a bata kudin siyan tangaran da gwalagwalai ne ba abin da za ta yi da su saboda lokacin da ta taso ubanta yake rike da ita yake siya mata tufa sitira yake siya mata kaza yake siya mata kaza kai ko namiji karza da zaran ka taso kana girma dole babanka zai yayi ka ka je kaka nemi naka ita kuma tana girma za a danka ta a gidan mijinta mijinta shi zai yi mata komai da komai daga ranar da ya ce zai rabu da ita zai sake ta sai a yi mai zai sake ta yana cewa zai sake ta musulunci ya ce famatti'uhunna ku ɗauki kyauta ta tamattu'i ku bata kyauta ta jin daɗi ku bata ta kaɗan waru wasu makudan kuɗi ka Abin abinda ba ma wata rana wani ya zo shi yake muke magana da shi muna tattaunawa da shi abubuwa da yawa sun faru tsakanin da matarsa ƙarshe dai cikin maganganunsa na fahimci cewa so kawai ya rabu da ita ga dukkan indications nashi da maganganunsa da bayanansa so yake rabu da ita sai na ce ba komai za ka na da yancin ka rabu da ita amma akwai kyauta ta tamattu yanzu samo jari ka bata in ka samo jari ka bata in ya so shi kenan sai ka sake ta sai ta je ta ci gaba da rike cinta ina daga nan ba sai ya canza tunani ba sai canza sai ya canza sabon tunani don haka abin da nake so mu gane a nan wajen shi ne addinin musulunci addini ne da ke da tsari duk abin da ya kawo ya kawo sa ne saboda ya zama akwai tsari ga rayuwar ɗan adam an samar da mace za a ba ta rabin gado saboda daidai lokacin da aka ba ta rabin gado in aka tashi aurenta wa zai ba da sadaki wa zai ba da sadaki namiji shi zai bayar da sadaki cikin wannan kasan mata biyun da aka bashi kuma sai musulunci ya ce wa atun nisa a sadukatihin hinna nihla ku ba su sadakinsu a hannu hannu da hannu kar ku yadda ku karfe komai a ciki akwai abin da ya fi wannan gaza don haka wannan yake mun kasa yin bayani ga waɗancawa shi ya saka ga baki ɗaya sai muke ganin ma musuluncin namu addinin namu sai muke ga ba irin na zamani ba ne ballon alhali kuma addinin musulunci addini na kowane zamani Allah ya ce falata tunan da minal mumtari karka zama cikin masu shakka akan wannan addinin don ku ba ku iya bayani ba ba ku iya tsarawa ba ba ku da yawa kasancewar ba ku da yawa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa watan matkalimatu rabbika a wata kira'a watan matkalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka suka cika da gaskiya da kuma adalci umarni da Allah yayi akwai gaskiya a ciki hani da Allah yayi akwai gaskiya a ciki halalta abu da ya yi akwai gaskiya a ciki haramta abin da ya haramta a ciki akwai gaskiya a ciki kamar yadda ya faɗa cikin surat a'raf ya amurhun bil ma'arufi yana umartarsu da kyakkyawan abu wa yanhahum 'anil munkari yana hana su dukkan wani mummunan abu wa yuhillu lahu at-tayyibat yana kuma halatta musu duk abu da dadan abu abin da za ka ce gina maka ciki ya samar maka kwanciyar hankali cika cewa abibat idan ka je kawarci kayan wani kaci ba zai haifar maka da kwanciyar hankali da nutsuwa ba saboda zai ta maka allah ya isa kuma allah ya isa nan sai labi ka ko ka za ka je ka siya kaci ba zai zame maka kwanciyar hankali ba saboda zai ta maka allah ya isa kuma allah ya isa nan sai labi ka don haka wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu duk wani abu mai dadi daddadan abu wa yuharrimu alaihim al-khaba'i yana kuma haramta musu al-khabith duk wani abin da zai wargaza wa gangar jikin dan adam da wannan ayar zaka gane cewa duk wani abu da wannan bangare na wannan ayar yuharrimu alaihim al-khaba'ith yake haramta ba sai an ce maka inna taba wa sigari wa bensin wa rotmas wa kashin kadangare wa sholi wa kaza wa kaza haramun ba sai an gaya maka haka ba wa yuharrimu alaihimul khaba'i duk abin da zai shiga system ɗinka duk abin da zai shiga gangar jikinka ya lalata maka hunhu ko ya lalata maka koda ko ya lalata maka wani bangare na jikinka haramun ne wa yuharrimu alaihimul khaba'i haramun ne haramun ne haramun abin nan yau aka kirkiro sa ko gobe aka kirkiro sa yana kasan wa yuharrimu alaihimul khaba'i don haka kalmomin ubangijinka sun cika basa sa bukatan ƙarin bayani da kuma ƙarin tawili lamu baddila li kalimati babu canji ai laisa ahad babu wanda zai iya kawo ta'qibi babu wanda zai iya kawo canji ko gyara ko tawili akan hukunci da umarni da hani na ubangiji na ubangijinka wa huwa sami'u shi Allah din mai ji ne akan dukkan abin da bayi suka kasance suna aikatawa al'alimu sannan kuma masani ne ga taharrukat ko kuma harakat da sakanat kaiwa da komowa na bayi ga dukkan kuma Wanda suka kasance suna aikatawa bayan haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله ملوك كنسكي يكتوى وإن تطع أكثر من في الأرض man fil ardi an sabilillah idan zaka bi mafi yawa cikin mutane yudilluka an sabilillah za su kautar da kai daga hanyar Allah ai an dinillahi daga tafarki na Allah madaukakin sarki in zaka bi mafi yawa majority na mutane to za su kautar da kai daga kan daidai za su kautar da kai daga kan hanya ma'ana addini ko kuma gaskiya ba yawa ake dubawa ba a'a ina gaskiyar take ina gaskiyar take mu muka fi yawa a'a ba wannan bane ka'ida idan ka duba a ƙur'ani duk inda Allah ya ambaci yawa ko ba za ka ga alheri ba walakin da aksarahum la ya'qilun walakin da aksarahum la alamun amma walakin na kafiran minhum fatikun duk inda aka ambaci da yawa sai ka ga abin bai da daɗi bai da daɗin ji bai da daɗin gani amma idan aka ambaci kaɗan sai ka ji me wa ƙalilun mahum kaɗan ne daga cikinsu sayaquluna thalathatu rabi'un kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisatun kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi 'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kadan ne suka sani wa qalilun min ibadiyash shaku kadan ne daga cikin bayina masu godiya kaga duk inda aka ambaci kaɗan sai kaga an samu mai yabo da jinjina amma duk inda aka ambaci da yawa sai kaga mai sai kaga ba kyau in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann mafi yawa daga cikin mutane ba komai suke bi ba in banda zato da san rai da san zuciya mafi yawa san rai da san zuciya kawai suke bi amma ba gaskiya suke bi ba Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul safati aya ta 71 yake cewa walaqad walaqad dhalla qablahum aktharul awwali haka ya faɗa cikin suratu yusuf wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ko kaso mafi yawa cikin mutane ba za su yi imani ba wannan ita ce al'adar Allah majority ba za su yi imani ba ba za su bi gaskiya ba dan haka in yattabi'una illa dhann ba kuma suke bi ba in banda zato wa inhum illa yakhrusun sannan ba komai suke bi ba ban da karerai da zato da shaci faɗi kawai suke bi Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili Allah madaukakin sarki ubangijinka shi yafi kowa sani ga wanda ya kauce daga kan hanya wa huwa a'lamu bil muhtadin sannan shi ya fi kowa sanin suwa ne ne kimtsatsu shiryayyu wanda za su daure akan shiryu akan shirya da kuma kimtsi da Allah madaukakin sarki ya dora Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka sanya mu mu zamanto cikin kimtsatsu cikin shiryayyu waɗanda suke kan hanya kuma za ka tabbatar da su akan gaskiya ka tabbatar da su akan daidai Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata akwai tambaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة